wallahi ba shi ya za biyan bukata kuma salamu alaikum eh, ah, ah, ah, shigo mana shigo shigo ba sai na taso ba salamu alaikum dan gaye dan gaye mun wa. a Sunan da kuma kake ba da wai wai wai lafiya lau lafiya lau lafiya lau madalla lafiya kalau yanzu kai ne ka zama haka Allah ne zamani an da kiba <laughs> an yi kiba kuma ai da yadda kake yadda ka son sun kan gaisa eh? ta gona da kai dan gayi kai shekarun da dama tun a ɗan tugaji tun a ai muna da ta jama Allah ai muna da idan alhaji eh. wai wai wai kada an girma kare kawai rikici a kan shi eh? ya gudun gida mama kalau salamu alaikum alaikum salam dan bera dan bera ba ka da mutunci yaro mun ba a baki ne auna a zuci a uji in ta aiken ka ce ba su ya ba biyan bukata ka kare ya mutu na shi ce kan aike kuma shi kenan kuma mm, abin nan kan kuma Allah ya yi da rabanka da mai shi za ka yi da shi ba na kuma yanzu mutum yi da ai ka san ce rabon da ya da shi da bai sauna a nan garin da ake ya ku mu ci gaba da yi shi kuma sai na sai na gargade ka bismillah in ga yawo wallahi da ka fita ne yarka kan ne ba ka da mutum hmm? hmm.

ko eh, iza ne da kanati to idan ka ce da ni ko kana da tambaya na'am to Allah sa na sani amin dan gudu hmm. da malam da mai da maka to haka ne fa dari gaba ki daya eh. da malam da mai ke sanka kwarai ko wannan haka yake to amma idan bakin ka sun zo hmm. dan duku kwarai kuwa lokal mutanen da kuma lokal gwamnati ai mutanen kirki ne lokal gwamnati dari ga arziki duk duk da ku masu Eh? Eh, idan masu arziki wai wai wai to sai yanzu suna kiransa da wani suna da ba hmm. wai lallai <laughs> wai lallai lallai <laughs> da goyon kaka eh ai asalin sunan kenan ni ɗanan da kake gani na goyon kaka ne hmm. wannan tambaya da kai hmm. ta kana kana nan kan man nama ba daga gida kuma sai ka tashi ka ka yi tambaya kuma ba za ka tsaya a kanu ba da dan gabar daga wannan kike ba kana na wannan tambaya da kai ta tuna mun lokacin ina hadaran madaran suna zamanin na ta kuta hara ji da ji ba aure wannan ko ta an da rika sanda na zuba kuruciya yadda ka san zaran mazari hmm? a kada zaran mazari dai zaran zaran na tuyawa haka na tuyo na zuba kuruciya a duniyar nan dan wani kiyo mutum gata ta ta gaba ba ni ta nuna mun gata ala da kan laji ita ce kakata ta mu wato gaya haka duk wanda za a yi auren da a gidanmu hmm. a sannan ake yayi mu kuma ga a dangin mu take ita sakarka eh take sam ba za a yaye ni ba to wata rana na zo na dawo daga yau mun yi wasa da yara da dokin kara hmm. sai na ji babata da babana suna hira wai za su yaye ni hmm? gaya maka Mm. a nan ba rai na ya bata na fashe da kuka nai ta ba irin mace ba ta bayin ta duniya ba ya maka a wannan lokaci dai baba na ya tayar lalle sai an yaye ne mutum ne mawadaci ya zama ka sha labari ka ji tarihin rayuwa ta zamanin na kadarin madara na gyara ina yaro wannan lamarin juna salamu alaikum ta kuma shi wannan hayar ko da ke ana iska da yawa to zo nan da ake wannan buzun nan shigo launa mai gida abin ki ya na ganka a fusace lafiya eh a fusace dole ki gida ne a fusace yanzu wannan yaron ba za a yaye shi ba ta kuma shi a ce yaro kamar wannan gosol da shi haka kullum kina kina kira da kike kina bashi nono dan hauka to me ya dame ka nan ya abinci me dame ni abin da ba ruwan ka ai dadin gani ka a to da ruwana nan nan ba a da ruwana ko ba shi nake ba nono ni ba zan yare shi ba a wallahi kin yare na dalili zan yare da wata bakwai da kwana ba ta ma ba ai ganki ba wallahi kin yare saboda me nake ba ni na san ba haka aka yi mun ba to ni haka aka yi mun to ni ba zan ba zan yi ba ko ke wannan da baya yakin ba ba zan yi an yi

babana ya kiyaye ni wai ni kan ni yaye sake bidan nono baba ta za ta bani sha

lele lele dallaji dallaji dallaji dan baba rasuwa aka kullum a kuka kuka rasuwa aka yi waye mutu kawai a yi addu'a Allah ya ji kansa bawan Allah nan ya sha fama da jiya. To a yi addu'a. A je ganin ƙarshe ne masa. kul huwa Allahu qaba daidai kul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad fatiha wai waye mutum jakin gidan su wa lele wallahi wallahi me jakin kuma ka masa addu'a jakin ka miki addu'a yanzu Ai wannan kai ne ta ko tuma ci ballo da kai. To ta kiyaye yaro kin ci ba kiyaye shi ba. To ina zan yaya shi ba. Ba kiyaye shi ba to me amfani wannan. A haka za mu kuka kake ganin da za a yi. Baban ni za a yaye. In za ki dauke shi ki dauke shi zai ki ba zai ba zai ya zo da yaye. Wallahi wallahi Rahmanu ba me yaye ni. To za ki an yaye ka. Kwaran kwana dubu ba za a yaye ni ba. Kai da haka nan ka ba me yaye. To sai ki ga mun yayi ke ce. Ko ma nawa yake? ko ma nawa na je ga miki wallahi baba ni za a yayi baba ni za a yayi kwanta da ka ba kawai haba ki ba san shagen ki wallahi ba me yaye na gidan nan kai shekarun da ya kamata a yaye ki ba nonon kasuwa zan kai sayar kai kasuwa ki sayar to wallahi ba zan yaye akan za ka fara eh to ni dai ba zan fara ba nau ƴaƴa nawa aka yaye sun fi miliyan dubu goma. In ma miliyan dubu ɗari ne yadda suka ko me yasa uwar su nonon ta yayi wani abu ne. Wallahi gidan kaka zan gudu. Ka tafi gidan kaka. Ɗayan biyun ta na yi adalci na yaye shi in bari ya shekara ɗaya da wata. Ka tafi gidan kaka. Baba ka kawo mun ko a kasuwa. Fon me. Shan da za ka dinga hawa, musu za ka dinga hawa ne ke. Ni ban yi hawa shan da ba. Ka koya. Ka koya. So kan wofi. Ni gari zan fita. na kuma gaya miki to a dan Allah kuma kai ba gidan kaka ba gaban gidan kaka ma daman na san ba so na ke yi ba babu wankin da zai yaye ni Allah babu ba yake zai abu kwaron kwazon dubu da gaske yake ba shi ka ne yana faɗa ba ita ba kunne na wannan magana sannan ma ya fasa min bulamboti ba shi nan ba komai kana kuri wata labari babu aikin ce ba za ki sake haihuwa ba ko sai ni dan ladi ni kadai ne dan ki a duniyan nan ta maliki ya wuce ni ko kuma ba za a yi min kanwa ba ko an za ki unguwa ma dai za ki ringa goya ni ko? Ni to ringa goya. To, kin ji wakar da na yi dazu? Na ji na ce kwayan da nake fitar eh, nono ba ba ta ta ta ba ne sha wallahi wai shi na ke shi ne miki waka ai kan da ya so uwarsa in dai ba dan dan banza ba ne waye nake da shi a rai na an ba ke ba ko mun kika samu ni ne ni ma na girma sai so miki jaki da kawashi to yanzu babu kina ji ko ya ma ai kika kika kika bare ni wallahi da kin sani da baki auri baba bakin auri mai kuɗi da yanzu muna jin daɗin mu ko da aka ce dan fari ne ba yake san ki ko na daina ko ba ga kin biya ya ce zai yaye ni ba ta da magana ce wannan magana ce yake faɗa wanda ba yiwuwa za ta yi ba nono ba a cikin yake ba to ni da yanzu a zan yaji kin yaje mun zan je gidan su kaka amma ke ba ruwan ki zan shirya masa siya wallahi a ga inda aje kan min ki to sai na dawo Yeah. na ji daɗi can gurin kaka ba mai duka na tsalladi ba mai zagi na dan ya taraya kai dai ne garin kaka zagi na dallari kaɗan ke kaka sai kaka ta zandaro sanda. Dallade dallade nake ganin haka? Baki ake ne? Ni ne. Lafiya? Kaka ni ne dai ni ne dai. Dawo dawo nan ka zauna. Ni ne dai ni ne dai kaka. Na zaman zamana a gida. sai na shigo kawai daga dandali na dawo sai na ji baba da baba ana rada cewa ne dai baba ta ce ba ruwanta hmm. amma baba ya ce wai ya yanzu za a yi yan ba ni da gata ya yi ka ka ka yanzu ba ka yana da hankali kuwa <laughs> eh yi shiru yi shiru yi shiru mai gida wai ya yanzu ma za a yi ah! ya yi ka baban naka ne ya ce haka an baba ya ba samun bodi na ya ce kuma waye daga yanzu ma shadda zan ranga hawa ni kuma ban iya ba baka iya hawan shada ba eh, ban iya tsarki ba kuma ya fasa maka fo ya ba samun bodi na kuma dida ta ma an to kar ka samu damuwa karka ka damu kaji zai zo nan zai same ni in ji dalilin da ya ce zai yaye ka ai baka isa yaye ba wata ka nawa yanzu wata bakwai ba nan da gata wai ya yanzu zai yi baba ka kuma mai tace ta kuma shi mai tace baba ta ce ba ruwan ta kuma ba za ta kara haihuwa ba har yanzu kana shan nono ko eh amma babanka ba ba ba ba ba ba ba da hankali a ce za ya yaye kan yaro watansa bakwai ka yaye shi tun yanzu a'a ba gaskiya bane ban yadda ba ni ma ban goyi da baya ba zai zo nan zai sami mu zan ji dalilin da yake zai yaye ka zan ji dalilin da yake zai yaye ka wannan daukin ka ne? eh, eh ina bodin yake tukuna yana can yana gida? eh zai zo ne da ka tawo ka sanar da su za ka tawo na? eh na sanar da su na ga kakama a hanya a gona shi ma na gaya masa ya ce zai zo nan kuma yana goyon bana ba me yaye ne eh da zai fita ai da kika ce shi ba ne tana nan zan baka tana tana tana kiwo tana kiwo to shi nan alƙawari ba eh yanzu nan kwa zaka fita wasa ko eh zan fita wasa amma kai hankali da yaran unguwanni to kai hankali da yaran unguwanni. to ai shi kenan inda yaro ya tsinci wuri nan yakan fi saurin tunawa ina telolin da da yanzu da ma sauran masu sha'awar tsinke-tsinke na zamani to kakar ku ta yanke saka domin kuwa alhaji haruna lawan boki sanannen dila na kekunan dinki ya yi odar kekunan ɗinki da kuma kayan gyaran akwai kekunan ɗinki kala-kala na zamani na zurfani da sauransu irin wanda ka sani da ma wanda ba su taɓa sa ba zai ka ji labarinsa keken ɗinki ne a ranka to tsaya saurara kada ka asala matsakar zagantin alhaji haruna lawan koki da ke cikin kasuwar sabon garin kano mai lamba 269 jan bulo layin abacha ko kuma reshensa da ke lamba 280 blok nd 29 shago na daya a cikin kasuwar sabon garin kanan daba gari ko kuma ta buga waya a kan lamba 6 4 6 tara biyar 5 a daya ina farin cikin gabatar muku da kantin sai da sa kasan bidiyo da rikoda na alhaji muhammad kalarawi kantin alhaji muhammad kalarawi cike yake da fina-finan india da chinese da america na zamani masu kayatarwa da wasannin kwaikwayo na gani na faɗa masu ɗauke da soyayya daban tausayi daban dariya muna kuma da kasa kasan shahararrun mawakan hausa na gida da waje da na larabawa kala-kala masu nishadantarwa mun kuma tanadar ninku da kasa kasan bidiyo da rikoda na karatun mashahuran malamai na cikin gida da kasashen waje kamar sheikh isa waziri da marigayi sheikh abubakar gumi da ahmad dida da muna kuma da cikakken sad na karatun alkur'ani ruwa jaka wasa Allah fita zan yi ka fita ka daina ko kuma ana an mutum bai je ba sai ya je kuma sai so ake he baba na ya je eh baba na kai je shi me ya Allah tilas ne ba in mutum bai ba uban sai je kullum sai ka ji abin da dukan ka kuma mutum bai je ba ranar lahira gobe ranar gobe kiyama uban mutum ya je to an ji kenan Allah ta ki bacci wallahi ta ni ya fada wa bature ne batura ma ne jan baki yan wasa ku fito wasa in ba ku zo ba uban ku ya Baba bature ne, ku ya, ba ku zo ba uban ku yi, na ne,

wallahi ka ci ta da na gwanin da baka kuma ba tsaro ba a zo mu je gidan mu a faɗa mana a gaban kakata wallahi a zo mu tafi gidan mu to shi kenan a zo a yi wasa a yi gardo gardo kai dan sallau dan sallau ka ga mun bata da kai kuma ba mu shirya ba gashi kuma kana gidan mu za mu wasa yaya za a yi an shirya ko ba a shirya ba a shirya a kuɗa ne ba da bakin sa ni ba na son irin wannan a ce ba ma magana kuma ka zo kowa gidan mu an shirya ni ma zan je gidanku? ka faɗa da ƙarfi kowa ya ji eh, ni kowa gidan mu za a wasa ana sakwara a gidanku. in ban ci ba wallahi Allah kuma sai ka lawa mun wasan da aka yi a kofar gidan mu ka yadda shi kenan a ci gaba to waye zai ba da wakar to wannan wasan za a fara ne mm, to to ayi. Gardo gardo gardon buta kai ga majiman tazo din ma. in tazo din man a a ai ba wanda ya daga ci gaba ci gaba maje kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai wallahi ban shirya ina zuwa ina zuwa ni ba ban san ba ka ce za ka kama ba wallahi ban san ka ce to a zo mu je cikin gidan mu a cikin daren dan dan dan wani a zo mu je mana dan Allah dan annabi to ni dai a sake wallahi Allah ni dai a sake wallahi dan Allah dan annabi ka ga ni wallahi a sake to ni dai gaskiya bandan din yan mugunta goma sha biyu ma kawai uku uku ne uku uku ne ɗan cikin an uku a eh wai kai na musulunci wai wai wai a ah, a ah, a ah, a a wai wai wai saura kai dan mutum gaskiya ba wallahi an kai mun cin mugunta ba zan yarda ni dai na gaya maka an kai mun cin mugunta ba zan yarda ba wayo Allah na wayo kaka wayo Allah na wai Allah wai wai wai ka kai na ci kulle kulle na ci na ci ko yanzu ko yanzu nake nono za ta bani ta

ba mai duka na ɗalladi ba mai zaki na ta faci a gidanka ba irin kawai ta a kansa ta lankwame ba yi wallahi dan musu shi kenan da kaga wadanda mai sanko wai wai wai a ah, je ka ni dai ba ruwa na je ka mudi je ka kai mu zo kane wala mu zo kane mudi ni ya ji barau mudi ni mudi ni baya tashi mudi ni baya wannan bai Allah wala ba ni ka da bane ai wannan wannan kenan ma ga baba a sake ni mana a ke kankan lamun tabi wai da na ce wai wai ina faɗa kana faɗa ba ni ba na ce ya ci biredi ba ni cewa ne ni ga baya ka yaran nan su taba mai salamu alaikum sannu ladi faru wayo kaka na ladi kullum muka fita dandali ya eh, ta jin zali na yau ma kayan shida aka yi min kayan shida me eh. kake yi me kai kai wai daga mun yi wasan gardo gardo muka zo muka wasan kuya muka zo muka yi bugu shi ne kuma aka yi maka kayan shida wai ya kurci ya kan wa amina tashi mu je dawa itace shi ma na zuwa itace shi ne na ce wai duk mutumin da ya karasa ya ce maciji ba a karasa ba eh, wallahi sai na karasa so shi sa ka ne suka ta duka na Allah sarki daman na ga ma ai dama na kada kai da ai ma kai kudu in kai ma na kudu ka ji kunya dan ladi amma da sai yau karka sake da zan koya maka yadda ake dadiya ana yin kugan kunya ne in eh? ba sai kai kuga ba dan ladi ba dai sai oya a a ba sai kai ba amma yanzu abin da za a yi eh. yanzu ya kamata ka koma eh. kai gidan iyayenka nan ma ka dan kwana biyu domin mu huta ne kuma sannan ma kunya kunya da naji ta salar wallahi ta salar sai ka dawo kuma wata kinta karfin ka mutum ba ya ji kunya ya zauna a gari ba wai wai wai kamata a yi ka tafi can wajen baba da baban ka tafi wajen zuwa ka je ka dan kwana biyu to dama na yi maka alƙawarin kaza a kawo min kaza ta ba to ba shi kazan nan na ta mata suna ba yanzu fara rike daukin ka tukunna to kin ka gaba mu ajiya ko yawa a sai ka tafi gida da shi kwana biyu zan yin dawo to ka je ka dan huta a can ka komar kazan nan ka komar kazan nan ka san kafar ne har yanzu ke wannan kafa ya za mu yi shekara shekaru mun yi mun yi mun yi magana kafan nan ya zaki da tsufa ne wai ji ma ana hada su aure baka san kaza da mijin tafi kara. Eh, na je can garin in an samu miji in bai bada ka hanzance ba wallahi ba zan hada su aure ba wallahi abin da ake ba wani kaza kai za ka aure ga ko sai da aka ce a bada sadaki ba ma ai kaza ba kaza ba ce ko kallani eh. ai wannan to ga ta nan to to daka ka kula da abarka to mata a gidan da ruwa duka bata tun da ka ga yanzu budurwa ce ko ko ta girma a budurwa ce budurwa ce to tun da karan da zai zo yawa wallahi sai ya kawo tauki in ba ka baka kore eh in ba haka baka kore da kara sai ya kawo min toshi kuma kuma ya kunce naku mm. a je daular lafiya ba kuma dan lafiya yallu da ciki wai wai wai ah, ah, za a je gali haka ba ta tuna yallu yallu sunan da sarki yallu madara

kai ba ba ka da kaza jiya ni ma aka ciwo mu Allah abin ta yi ya to mana amma sai dai kai ta ka dace ni ko ta fara ce ya ta ta fi kyau mu yi musanye dan Allah dan annabi mu yi kaji mu yi musanye to walwan walwaka kawai kawai in ma an ma faɗa a gida ka ce kawai kawai haka ka ganta ta zama fara wallahi ni wa kuma na san wayan da zan yi wasu kaka sai mun taho na koma gida Thank you. taho wallahi lafiya lau wallahi yanzu kwana eh, ɗaya zan yi a nan in koma can ka koma ina in koma can gida kuma za ka ci eh. to ba zan koma ba irin wannan masifa da kake yi masa ba kakkautawa ni dai zan fita wasa To zan fita wasa to Allah ya sa wai wai wai Allah ya in saki wannan da wallahi tallahi bai yi ta ce wallahi da wallahi da da wallahi da da da na zan fita wa tasaji wai wai wai <laughs> na alkawari ba zan yanka ka ba ka ji zan ya luna kuma ba zan samar maka mata ka yi aure kai ma ka haihu ni ma na girma ma hada ya ka ji ko duk matar da za ta aure ka ya ta ba da sadaki kan sana ta sana ta mage kai wannan mace ban kai wurare a tebura ba a dai nono ba zalan a diga ya kenan kana ji ko kana ji na zan tafi wata zan dawo ka ji ga cika ga su baba da baba duk suna son ka saboda haka amma yanzu kana gidan su baba in ajiye kan je in dawo ko na dawo ma zan so ma dawa da ke lokaci kai ba cin nama kake ba he yan uwanka su ce mayu ne to na tafi sai Allah ya da hajjani na nan wallahi kana ji ko an je min kaza wallahi baran kwata dubu ka je ma gidan ka ganta yi ka je ka ganta eh? in ba a so ba duk abin da ka ga dama ka yi mamari uku wallahi ka je ka daga igudu Kono baba ta za ta bani ta. Ya ta gaskiya.

ana magana suna kalluna ake eh dige Allah kare kallari abu da kan ka dige idan mu mun gaje ba da mafi da Allah abin abin dige na jin kawo da dawa da mun yawa dai ne za a kama habaka waye zai yanka mu babana wallahi wallahi ne baba assalamu alaikum Wallahi da gaske ne, Allah sarki ɗan iya luna. Wayo Allah anna. Wayo ɗan iya luni da ranar ba ruwa Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una.

ma ku cin banza san yake in ba yi wannan karfa mutuwa ne ya fara miki rubutu da Allah nan gobe ki amma Allah ya saka maka eh ya saka maka kar ku cin banza da ku kai ku zo kun banza wallahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ku tani mutuwa da dan yanzu kuma har da bala'ira ni dai ma ruwa na ranar gobe ki amma dan yanzu Baba da za hannun da a yankan nan. Yo ni kasan san ya iya bakin kokari na yi. Ko gaban wala cirikin fita. Eh. Amma wallahi na gaya wa kaka kuma ba za a ci wannan naman ba. Shashashin banza shashashin wuce. Kuma ba za a ci wannan naman ba. Ni wallahi ba za a ci wannan naman ba. Gidan suka ta zan je kawai in kai musu labari. amma idan ka je ka sai dan musulmi babu ruwa na to domin na iya bakin kokari na dan ga wannan abu bai yiwu ba abun ya fitila Thank you. A'a ni dai wallahi tana wannan fitaya wa taya wa tun zan gaya ma ya dawo ya kama da faɗa ina tun alhaji harkokin a a je mu ƙara zuwa. Allah ya kamata samun miki ma'aikata. wallahi idan gari kaman kana raina wallahi to ai ni gani ne hajiya al'amuran nan ki yi shara ki wanke wanke ki yi girki ki komai ke kadai kuma kina auren ne kuɗi ai ya kamata a cikin nan ku samu wala da daga nan mana idan gari to to hajiya al'amarin ubangiji wallahi ni kai na wannan al'amari ya ishe ni idan gari ah! a ce kamar ni matan alhaji guda ina cikin irin wannan gida wa'azi da aikata aikatan da ce zan yi kai na haji Allah tausaya miki wallahi aikin nan yawa idan ya zo zan gaya maka yawa yawa kawai kawai eh, ni na kuwa a dan ko gaskiya ji ta bilin lawa halin ta yi yawa idan gani yau kai ne a gida buka zuwa ka dawo Allah ya Allah zuwa Allah alai na kwana na ga jayi lafiya lo lafiya kala. an tashi lafiya alhamdulillah madalla yawwa yawwa na ga jiya lafiya kalau da mu ce ta yake wannan magazin din ko ya na da huta akwai abu da nake so gani wannan harka ce ta fita masu karatu idan gari a mutan gidan a alhamdulillah alai masha Allah kalau wallahi ya na ga gari ya ruku ruwa ba su ba a ai na sha alaji E eh, na sha ai na sha a kai hadi ai ba ta abin ya yau da gaishe haka ne yadda kika saba turba ta ba haka kike mu a to ni wallahi alaji ni ne a barka gaskiya wallahi wanda ku ne ba wallahi ka ba da Allah a ce alaji kaman ka saboda Allah da Allah ina irin wannan gidan a ce duk aikata aikata gidan da ni zai yi ha ba ai abun kunya ne duba kawaye na ba mai mutu wanki da daban mai mutu shara komai ga yi nan saboda Allah alhaji da tuntuni ban kita da wannan ba wani munafikin ne ko munafikatar in ka same shi wannan gurma kuma ni wallahi ba ni munafi dai kawai ban ji ne da aikata aikatan alhaji ya min yawa wallahi to nake a samu mun ne dan taimaka mu to tunda kin ce ba zuga ki ake ba idan gari na malami kada ji fadin jarar mu tunaniyar da ni da ita eh kwarai kwarai na ji bayanin da kai ne yanzu abubuwan ne sun dagule ba kuwa bai da rai gaskiya da wannan kudin wannan an ce da tsohon banza a ko ya yi awon son makaranta da sauran kwaru bara a jiki ko tsohuwa ko kuma a samu mun wani ɗan sauran sauran to na ba rai ba ko idan gari ya shawara a gaji wani abu ne mai kai da kake da amini ma ko ce ma abokinka wanda kuka taru ta so tare da iya kawai malam wuri malam wuri eh Allah sarki ai na yaro ko kuwa eh, to ai yaron ne to Allah sarki Thank you.

amma laifin baban ki ne kike son ɓarfin zan miki faɗa yake dan ne hmm. ai gaskiya ne wallahi in zan miki faɗa yake dan ne ke baba ne baba ne gidan sulaji ne na dawo ko kuma dan gidan gidan sulaji sai a hanci da faɗa fa kamar kura ta samu kare to Allah ba mu hakuri kila faɗa ne ko salma ina ga ita nan dan a'a sabo da ake ta ake ina so ina so da ajiya kwa ta rusa da kin ce Allah ta dafa ta eh, baka ce baka ce daɗi ji mai tallan soye ina teloli ma'abota son dinkin kayan sawa na kawa da kayatarwa na zamani Ya yaya haka yaya haka ba min zaga haka ba ni mai so na a duniyar nan yaya aka yi ramun da aka sai a bata mun an bata mun bodi na an karya mun siriya ta an ce za a yaya duk ba a isa sai hallaka mun ya ce musu kar su yanka maka kaza waye yanka waye yanka wannan baba ne ya yanka to ya na ga na baka zakara eh, eh, kaza fara zakara da zakara kaza da zakara ita yanzu canji muka yi da wani abokina, na da muka ce daman ba na ce za a yi mata aure ba eh. to da muka je shine na je gidansu da na shiga gidan nasu sai na ga wannan yanci to za mu haɗa su aure amma ya zo ya gaisuwa a gidan su kai tukunna to shine aka kawo zakara har sun saba soyayya baka gani ba sadaki a ce a yanki zan kawo shi yanzu shi yanka maka wannan da kara shi eh, kuma na san iyallu ma tun da aka yi haka ita iyallun mace ce shi ma wannan sunan shi dan iyallu dan iyallu ko shi eh, dan iyallu kaga abin da nake gaya maka zancen mu kuma ita ma kaga mutuwa za ta yi wannan yaro wannan yaro kaga abin da nake gaya maka mudi ko ka haifi mutum baka haifi halin ba kaga abin da nake gaya maka mudi ko an yi daya mun ja maka kunne an yi biyu mun ja maka kunne an yi uku mudi har abada ba ya ci magana yanzu aka kashe dama ce mijin ya zauna ya zai zauna eh? ya zai zauna yanzu ya kashe to yanzu an kashe mijin yanzu ita ta matan tana can a je magana da zama yanzu ya rike zuwa ni yanzu wannan binne shi kawai zan yi kuma in je in ba ita iya laƙuri ita ba ta ba ita na wancan gidan ai na yi alkawari ita kanta ba zan yanka ta ba ita da ita mai ran ba wannan ma binne binne ki zan je in yi za ta ba eh, kuma iyalli ma ta yi min magana ya ta ce wai wai ita ma ba za ta yi aure ba Allah sarki wai mutum ta ya mutu yanzu abin da za a yi dan ladi eh. ka yi hakuri ka yi hakuri ni zan da shi to da tunda ka ce wannan gaza ya zuwa za ka binne ko eh. to ka je ka samu abokin yanzu malam binnewa za a yi ku a'a abin da yake abin da yake so tun da can ga matar shi da kuka bani ko tana nan da rai tana nan kawo shi na yi waya ga gida kaga abin haka can dauko ku je ku tafi ku je ka kulle ta. Ni dai kunne shi ne wallahi ranar lahira Allah ya saka masa. Allah dukan mu kaji Allah dukan mu aje a kulle. Kar ya je baba a duniya adda lahira ma adda kabari. A gaban ka za ka ma to a gaban ka za ka. Allah sai ya masa addu'a karshe. To ranar gobe kiyama Allah ya tashe shi a tutar Muhammad Rasulullahi Allah ya sa ka zo gidan aljanna ce Allah ya sa ka zo gidan aljanna ne limamu masallacin juma'a yana cewa rahmatullahi rahama ranar tashin kiyama ya zama tashi da a yi da ba sai ma sai eh. shi kenan je ka to shi kenan kuka Allah da ya makabarta ladan makabarta ya ishe ta ko a lahira ba lada ba a shi kenan ladan da kadi ba na gaisuwa ya kwace na ba bari a yi masa Allah ya samu makabarta yan kwashe samun lada ba hakan wasa ne Allah ka ba mu wai mutane sai a ban matsabarta ba a gyarawa gari a safari nan ma an ban makabartar nan wallahi makabarta ba gyara gari a safari to to kama nan kama a hannun ina ne ne ake wa gabar kaga biyar kenan in yara za su makabarta sai a rinka koransa a mota ga Allah ga shi Allah ya kawo ranar da manyan suka kare mun dai sa gaban ta yamma sai yanda za a yi ma a yi tun da kake ta aka yi dole a tutan Muhammadiya za ta tashi a sa mata likabani subhanallahi walhamdulillahi Allahu akbar bari an sa wannan daga kan goro mata ga mata mutu a kusa da ita za a sa abin ne ku tare dan yalli kuma an tafi lahira ya Allah an ba a kuka a makabarta ba wai wai wai kaga da ana kuka da an kaga to ai ya isa haka wannan katon bulan da ka sa rana gobe kiyama in za ta yi gudun fanfalaki ai ba za ta iya dagawa ba to to Allah ka ji kanta amin Allah ka ji kanta Allah ka ji kan taraba na atina fitiniya ba a yi ba wa lakira ta sanatan wake na azaban na rufa ta hakar matan fashi baba na dan matan taraya jarban dai ne garin kaka

duk unguwar da yaran nan ya kuma shi ke a kansa ah, kamar shi kaɗai ne yaro to ai da karanka kankan da wani to da karanka da wani da karanka da wuya kuka kudi niga ya ci birredi kudi niga ya ci ballangu kudi niga salamu alaikum ah, ah, baba hakir gani ka dawo wallahi na dawo ya ya mamudi niga wallahi ya daddalla mun mari da ba dan Allah ya kawo baba ba ai ba yanzu ba da ka sai mana magana ka ta kwace ka a can a wajen wani mai mu kai hankali da yaran gwannan kai hankali da yaran gwannan dan ladi dan ladi cewa aka wai idan mutum bai saba da dokan na fada ban ya girma ba zai karbi ba eh to wannan ba gaskiya ne domin sabon maza fada haka ne amma dai za ka daure wannan a'a ita ma na ba ku ga ne dan ladi ai duk dan da mu ake yin abu da mu waye da tabaka eh na zama mai karfi ba mai ci muku mutunci a garin na da ai mun san imanin da wallahi ko kallon an yana na tasa mutum ga Allah eh, bi ni na ba yaro zai ce wani imani ba barkin na koyan ku tafi da ku ci ci ba ka ku tafi abokin shi ko ko wallahi baba ina yi ina gajiya ya tsokana tana nan kallon dai har abada abin da ake gaya maka sai su take kunna uwar shi da mutane ba fa tsokana yake yi ba ba fa shi yake tsokana yake yi ba sun suke fashin su kuma su da shi Ba baba ko da ba tsokanin su ake yi ba ai kamata in an ja su din shi ma a taɓa ga wani abu yana yaran amma a ce duk wani hairin mutum an taɓa shi sai ya zube yaro fa aka ce ku yaro fa yaro fa sai dai ka da katabin A'a a'a. a Allah ne na bakin kokarin sa sai Allah ya gani wannan ragwantaka da dan ba dan Allah yake bakin kokarin sa ba yara yanzu inda ake kuka da wani ya taɓa wani in ba Allah ne yake bakin kokarin sa ba wata kila da amu karshen mu rasa aboki shi ka ji wai rago ne yi mun kaye bakwai goma ne ma da a ce ni rago ne garin taraya na ji daɗi can gurin kaka ba mai duka na ɗalladi ba mai zagi na

yanzu ne ba da kuma ana ka alaji yana cikin kawai bayan za a yi nuna fara wani dogon sallam a gaskiya ne

kan harkokin kasuwancin ne wallahi kuwa yadda kike juyawa lafiya kano alhamdulillah ya muka sani iyali alhamdulillah ya bayan saduwa alhamdulillah ya kasuwa to mun gode Allah sannu dai kawai alhamdulillah to Allah ya mana jagoranci namijin duniya alhajin Allah ya gari na kalau alhamdulillah na ga ka ga mutum eh ta kuma ji lafiya wallahi ana nan ana ba sa madalla yawwa an kun ya hanya ah, alhamdulillah to ya za a yi ai ka san zumunci a kafai haka ne wallahi to dama a mutu jami kwanaki dama abin da yake tafi da mu wato alhaji ne da cewar yadda kuke tare da shi mm. kuma kasancewar gidansa shi ba mazauni ba ne mm, kuma aikace-aikacen nan suna da yawa shi ne ya ce to ya zo gudu wani arziki to game da yaron wajen ka to eh, to in zai yi wuce ya tafi da yi can birni a sa shi a makaranta ka zai yi karatun nan na boko ya yi na arabiya kaga ni kuma dan aikata aikatan da suke gidan nan kaga duk ba su gagare su ba wani wasi ne dama abin da yake tafi da mu gaskiya alhaji magani ka yi tunani to wannan hakika akwai amana a kai na da duk magani kuma ni babu wani abu da zai yi ma guri na ka yi masa in dai zai iya masa gaskiya ne to amma yanzu tallafi ina gidan kakanni amma tunda Allah ka zo yanzu ga faduwa ta zo daidai zama ga ta kuma da ga ka ta mutum dan kakannin nan mu je ga ni ga ko alaji an ta mu da yawa to shikenan yawa shikenan inda dai mun riga mun ji dadin wannan magana wannan to da ka ta kuma shi abin da zai za mu ba zama za ba ani ba za mu ta maka ai ji kan ya ci maka da rai

Salgado, Abda Jugulu, Abda Jugulu, Abda Jugulu. Wait, wait, wait, wait, wait. Wallahi wanda ya wanda ya mugunta, an kama wanda ya mugunta. kasuwanci sun masa yawa ba ya samun zama yana shi ne ya tunanin cewa yana so ya sami yaro wanda ya zauna gidan tare da iyalinsa kuma don an aikace a cikin gida ya zarin da taimakawa ko ito ya sami da ga kowa da ya dace da kowa yin ya kamata ya zo sami ni a madina a nina da san ina da yaro ya karɓi ɗan laje tafi da shi dan ya zauna a wajen sa ya koya ya shiga makaranta allo ya shiga boko ta to alhamdulillah yau ma eh, alhamdulillah eh, alhamdulillah zamani ne da idan gari da koyi suka zama tare kware kware da ma dadin karfi wanda ce yana to sai an ga maka bashi ya gama faɗa ki bashi ya gama faɗa mala ba zan bashi ya gama faɗa to dama jiran sa nake zo gidan sani shi ba dai ya dauko ba dai ya dauko alhaji magajin ba kai yanzu nan wani inda kunya irin sa ba ya shigo nan gidan ba kai yanzu nan wani tunani kai haka ce wai dan lade a yayi kuma ba ya dan lade ba dan me za a yaye shi kai lokacin da na goya ka lokacin da na goya ka nan gidan shekara nawa kai ban yaye ka ba kamar da za ka ce a yaye wannan ya sani ne Allah da ya kai mun da ya manta wannan shekara ta nawa yanzu Allah da ya kai mun da ya yaye shi to bari in gaya maka irin wannan ne yake bari in gaya maka wai nonon a jikin waye ke ne ba a jikin uwa yake bane. ne yanzu ba uwar ta ce wai ita ba za ta yaye shi ba dai nono ne a jikin amma dai duk ya biya masa cewa alhamdulillah dan ladi ba za a yaye shi ba sai ya yi aure ya haifi ɗaɗansa ya fara shan nono sannan za a yaye shi tun da wurin ma za ka sani ka sani duk inda Allah ne tafi a duniya to in ya zo nono zai dawo isha nono. Kada ka kuskura tun da wuri ma babu ruwanka da wannan magana tun da nonon nan ba addini yake ba uwar kuma ta ɗauki nauyin shayar wannan kar ka ɗauki alhakin yaron nan. ba ni kaɗai na tsoka ni karan ba amma ai kike ita da ko. wai dan na ji ayin fulani bude ta za mu hada za mu hada dutsen shekara ita wallahi sai na ja mata kunne sai na ta kara dutsen shekara mu ka ji to na lafiya sai na lafiya ko lafiya lafiya ko ban da wannan ba wani abu eh dan ni ba na son ji wani abu yana damun ka eh. ga baban da yake ta je yaye wai ba ni da gata gata na Allah gata na wadannan wadannan. kuma ka san sun bi ka abin nan ba zai bayar yaron nan ba wallahi kakkale maka abin nan ba zai bayar yaron nan ba na ga maka ba ni da ba ta shi isa ba na so a zo a yi Allah da abin da zai zo ba ba mun zuwa da shi yaron nan ka ji maganar da nake faɗa yanzu ko Allah da kai hakuri ka ji eh kai hakuri gidan kama da ba ba a cin ba a cin waina ba za ka koma gidansa ba ba a cin dankali kai hakuri ba za ka koma gidansa ba ma wallahi har da dankali dan Hausa nake ci a nan yanzu ma birni za yanzu abin da nake so hmm? ga maka da Alhaji Magaji to gidansu za ka koma a birni to ka je ka yi zaman ka a nan ka ci wainan kwan da kake faɗa ka ka ba ka kan ka je yawon ka tallafi dama dama an ce shinkafa birni ba tsakuwa kana son shan nono ka je ka kawo gida to ka sha nono a makarantar boko zai sa ka a ta muhammadiyya to to da ka yi kokari ka tsaya ka yi waɗannan abubuwan guda biyu to in yi so shauran duk abin da ka gabe maka ba domin an ga ba ka ce ka yi to da ina idan can eh, ya zuwa aure na yi za ku shi ya mun tusa a masallaci ina ko yanzu ya wallahi yanzu ya zama sai wani dar ina yi ni ya zama lafiya lau da ka madalla lafiya eh? za ku tafi za ku tafi gidan to ka ji dai abin da na na ji kuma duk da ka so nono to tawo gida tawo gida ka zo ka to shikenan ba magana yaye eh. ba ni ne nan ta tsaye ba magana yaye ba yaye ba ba za a yaye ka ba sai kuma ka aure kai ma ka haifi danka to da ɗaya kama nono to kai kuma zai tafi shi kenan to shi kenan yawa na je ni na zama mai kuɗi zan sai ma sabon rali na zo da na zo da dan ladi na zo da dan ladi na zo da gida shi yasa nake son yaran nan kuma zan sai miki doki kiran ga hawa wallahi ko da ke kan shanu kike yaro yana ba haifansa alƙawarin kyauta eh to ba karamin alheri a ba a wuri ake ba wallahi Allah ya maka albarka to da Allah ya ma albarka to kwaran da dako kayan dako kayan ka to suna ɗaki wai wai wai ga suna ma dokin goma au dokin kenan ai da man da mun ta aiki gumi ne muka jira ka dawo ga don amma na zo zo zo idan mun waye to ai a da ka je sanar ƙarshen ta yayin yara sai su kwace abin nan Allah a ajiye dan labi ai nan ka mun nan ba ajiye wai an yi mutum kaya huda a faɗa wai an fi karfin sa to kai zaka sake amma kaya hudu dan labi wallahi uku dai aka yi mun muka ba ai na hudun ba aka raba wallahi aka raba bai da ai na hudu idan aka yi na hudu yara suka yi maka in ka nan ni ma ihu zan ma wallahi ba ai na hudun ba aka raba bai ai to da ka gaji ne yanzu sai ka bi sai ku tafi to alhaji magaji amana amana amana da kira da wa aike mini ki sosai a rike mana shi wannan shi har karatu ka ga mun aikin gabara dan zai ni zai ga kwalta wai wai bunni kwalta an ce bunni bunni da latirin to ka kula da tsallaka titi to ka san ita bunni eh kai haka ka yi haka sannan sai ka tsallaka in ba ka bubbu sai wani dan zai bige min kai kaga ko aka bige min kai wata kila mu je mu sa abin nan wuta gaba daya kaka yawa mun aikin gabara dan lado za a banni eh. Allah kaka Allah kaka Allah mai gida a kai baba ba dan Allah ka ba sallama ina yini ina baba ka ce na ka koma ai za da za ganta to ka je kai kwana ko sati to za dawo ai ku zo ka je magani

ka ni kuma zan dinga zuwa tsari jifa jifa ganin ka eh, a to baba to wallahi Allah ka a ba koma iya ne ya ka cin alaja a jananin kuka ba je zan sai ka bidiyo alema albarka alaikum barka na Allah tambaya nake yi nan ne kan can a raja da na da maloniya na ta shafuka ba kai ne alaja a janana maloniya salamu alaikum muna lafiya lafiya dan madalla wato tun daga gombe eh. muke jin labarin ka eh. mu dai ka san in naka ne mun wuce fa halin a'udhu billahi in ka san naka ne Lallar su ne a ƙa'a, su ne ba ciya ce.

wai wai wai da farko da ji nan ta ta ce ina ji ko shi ne baba ta ta ce na zo birni zan tsallaka titi bari sai wata ta ta zo idan muna ta zo ai ka mutu dan in ta fice gaba Allah Allah kuwa to mantawa ne kuwa za ka ka juya nan ka juya nan to ka guda ba in ka gaba mota sai ka tsallaka wallahi wannan to abin da nake so da kai ko birni ba kaman kauye ba ne mm. ba ruwan ka yanzu ka yayan bakwai to gaskiya ana ruwan ka yanzu ya cire ba ka to abin da ba ka ta ciki ba to a nan Allah ka tafi to a kuma duk wanda zai taɓa ka ne kina jin da karfi na gari akan to to alhaji ka ji kun kwanan haka wannan na shi alhaji mm-hmm. wannan ina aiki da shi mm-hmm. na san babu omo to haka ne to za ka ce omo to za ka ce kabu to akwai sosan wanke kunya ke kuke kan kun gajiyar yana da to a to kin kuma ki ta hanyar da yake ake masa da ka ki nuna masa inda zai fara aiki tallahi uba na yi laifi ban gaishe da babban ba sannu babban ina yi ni kin ɗan nan ba da wani wa ɗakin gani ko shi gani na ce maka ba da ɗan nan shi kuma ja ne zaliya ya haifu bature wai wai wai na'am wai wai wai nan ne aka ce to nan za ka canza wani wannan ne nan famfo ne da za ka canza dan tabaye ne akan dauta ne a'a ba k'a ga wannan ne za ka dauka ka sa a nan sai mata ma tana so na kuma sai aka sa mun suna ku je ku su turawa ne ku ba turai ne ai sai ma ta zama musulmai wai wai wai ba sai ma ka sha wuya ka ɗan zuwa ba ni zan dinga wanke maka to nan nan hmm. a'a to kuma a ya aka yi da aka dauko nan aiki zan kira ki rinka taya ni ba da kada ba sa ji magana kada kada nan na sa yar gida aiki nan nan wajen wanka ne to to ai mu kenan zo mu je zan dinga wanke maka to na'am ka ga musu za ka dinga sa musu zuwa za ka to da hada a kunawa ma hada baturai ita ma ai dama duk masu wannan ina jin laifi suka yi wa iyayensu ko mun ba ka gade su to ga da balarabi ya san da hadda yar kamar takarda a cikin wancan ruwa za ka dinga samu a nan ko nan ka sa ruwa suna dan gogojewa to to shi kenan To. to ka gogoge duk ka tattaba ko ta ina ka gogoge to ka ji dan laji to dan gajiya to idan na gogoge zan iya kamar girkice sa haka a haka ne za ka dinga gogoge to to kamar dai kamar dai haka ko da ba ba da ba to zan kawo maka abin ruwa da cin ma ka dinga gogoge ne za ka dinga bin kana gogoge ni ma don ce ka gogoge to shi kenan na gani nan kuma ƙasa me zan yi shara ne za ka fi da zuciya zan nuna maka inda ce to shi nan ba wai wai wai a a a shi na na tabo nan a gaba burai da suna na babban doriya doriya dokina mutakaran gudu majina nan tura nan tura nan tura wai wai wai za a ana jin daɗi gari biya mali yau ina yi na biya lau bari ma gona wankewa wallahi gona ya yi haɓan gona eh, eh, eh. wai wai wai to wai wai wai a'a kai jama'a faɗa za ta yi mun ko ne aka samun ruwan alwala tun da na zo gidan nan mm, to uku kawai ne sallah wallahi ya kamata mutum ya sanya ya ringa tana lahira wallahi mutum ya ringa tana lahira inna dina inda la ya al-islam ha daga da ja'a kuma bari ta gani kuma aikin wai wai wai su ba birni tunda musulmancin su babba ne hada masallacin juma'a da na idi wala su kuma a falaba ake kawo musu ruwan alwala masu kuɗi dai sun ji daɗin su kuta anan masu a can wai wai wai eh bismillahir rahmanir rahim sallah da za a yi alwala a birni na waita sun da loroi wai wai wai eh wai wai wai man yadda ake wanke fuskar har mm, na fara'ilal wurori kawai in ta yi tayin ma ba sai ba wala ma ba sai ba wannan jiriyar gyara kwaɗan lati ba ne wai wai wai salma salma eh na kusa gama wa zo ki gani

Dallaji, ka yi aiki da dallaji. Wai wani na'am? Ina tun yi magana da kai. To, to. Amma ka same ni a dakin da ake ma alaji aiki, To, ba komai in na zo? Ba komai dan dallaji. An ba hana ni shiga dakin. A'a, ka shiga dallaji. To, wace irin magana ce? Sai ka zo dallaji. To, hmm. ni fa ban gane ba kada fa ki sa ai mun dan banzan duka ba na shiga faɗa nan amma ba komai ko wace mutane a wajen akwai mutum ɗan laji ina ta tumayen ta nan tudo ɗan laji to ina ne me na tugunawa ni mutum ne fa kaman kai ɗan laji zauna ɗan ɗan laji to wai wai wai ɗan laji na'am dama ina so in ga maka wata magana amma ban san ko za ka ga shi magana to menene ɗan laji hmm? ka ga son ka to kuma ka ran da ni da kai kake ne to gaskiya ni gaskiya ina tsoron hajiya da alhaji ba komai dan lafiya nan ɗakin daga saka su? eh to zancen cewa suna so na kin gani tsoro na ke ji a dalla da ba komai ne da kai duk Allah Allah to mm, daman dai gidan mu kuma talakawa ne kuma a shekara ko a shekara to ɗaya ake mana tuwon shinkafa wannan ma dan babbar sallah ne in kika je gidan mu zaki ci dan wake zaki ci koko abincin talakawa zaki ci tubani to shi kenan ni ma ina son ki amma kada ki bari ta hajiya su gane eh. hmm, hmm. kullum dan iskan yana zai ni da nake nan gidan ma ban samu waɗannan kayan ba to wallahi sai na bi ki na gani wallahi sai na gana ba madan ta ga madan birni ta ga madan birni wallahi ta ga inda ya maka kyau dan laji a yi dama ka yi samu dan laji da yanzu ya yi kyau mm. dan laji ya to ga wannan wai wai wai ah, a Allah ki wai ah, Allah Allah ki wai wai wai Allah hmm. Hmm. da rai ta ayayi da rai ki wan sa wuce a baki hmm, ba ai ba sa mu ba ayayi Allah wai wai wai kin ji wannan ya fi da yaji Allah kawai da rai وأثر النظام الله نوع ناتين والله نا والله ناتين هذا أجدان لين أقول من ديون دامنا ويجيران غيري إذا غيري تجدون كنا ويأتينا مقابل لبره لبره جنبه إذا كان في في سنكون با هيك

garin da ba lafiya ko kuwa a'a gari ba lafiya ba tun da gida ba lafiya a rage yaron nan yaron nan da aka kawo shi dan ladi mun same shi da yarinyar nan salma wani dan ladi dan ladi ne wanda aka hada da kauye nan gidan malam ko dan ladi hmm? salma 哦。

wallahi na goje kayan gashi can ɗaya ce ta kone ban sani ba alkawari ne na yi alhaji da kuma da kuma sani ina magana kina jira ke nan asiri ya tuni na yi idan ne mutiyaci wane da kai

ba komai dalla ni dai ba ruwa na ni hakuri na san kina so na kuma ba ki kika wulakanta na duk cin mutuncin da aka yi mun zan so ba ya kuya ko masoyin ka ba zai taɓa wulakanta ka ba ki hakuri dan Allah dan Allah ki labarin ki Bye. ce ni take so shi ne ya koro ni eh, wai mudi din banza mudi wobi yana ciki wai mu talakawa ne idan gari kuma ya kai maye ne ni bai sai yin wannan ba ka ga ba san wata san wata ba ni na san abin da zan yi to Allah a lafiya hajiya wai

alhaji akwai magana saboda wannan yarin ne a ka'ida ta kana ana akwai yanayin da buga da kan cewa wannan yarin ji da akwai abin da ke damun ta sakamakon haka ka ga yanzu zuciya jira buga sau dubu tara da casa'in da tara dubu kan daya dubu na dubu tara da casa'in da tara dubu tara da tara saboda haka ni ba abin da ke ba da magani yanzu illa dai ku binciki me kike so a duniyar nan a mata in ba haka ba to aka sai ta ji ba da lokaci kurban su kenan

ɗan mutiyata ya zo, ni ga mutiyaci ya zo na gidan yau. Malam mutum aka samu halin da ba a akwai da kafin da wanda kuna aiki kai a matsayin da kai muna tare da jama'a sun muna yara kuma kuma zama a guna na yaro. Saboda baka da mutunci arziki arzikin gwamnati na arzikin wofi kaga uwan kwawo ko ka zarci da ni kare kalma kai gaskiya mutunci mutiyaci mutum banza mutumin wofi sannan uwaka na roƙa ta ba alhaji biri ya kamata mutum ba abin da ya kamata ka gaya mun a jin abin da ka yi kawai ka zama mutum mutum ka ce ni wallahi ni dan kalan ne wallahi na kai har za ka sa wannan iska ta ta ta idan gari wani ne zai mutum mutum balla lalle ina garin ban da ina garin wobi tsakanin da kai ko mai da kai ka ka samu kan ka bawan Allah ayi abin da ya kamata rai ce ba ba ma da nan kuma kai da ma kai ta kan ba zuciya kama mudi Allah ya kuci zuciyanka Allah ka kai magana ni ya kai wannan mai kai abin kunya Allah da ba da nake ina da wannan magana nan akwai wani abu to ana mutu ne ma da mu kai da ta mu cikin wannan hali salma da ne na dawo ina san ki wannan yake faruwa salma na dawo kake mutuli ma zan bi ki kada mu shiga salma kake da cewa kawai ne mun da ta mun da ai mata kawai kada kunya wallahi dan Allah mata magana wace ka mata magana banza ba ka da hakuri ka malam ka ba shi dama na kin ban da Allah ba la dan Allah ka na ni kare ka ayo ba dan wallahi dan Allah wallahi dan Allah dan ka ne ba za ku wallahi dan Allah dan Allah ko sai ba za kuri ba dan Allah magana kai ce dan ga ba da magana ba magana ce ban yadda ba Allah ka yi dan Allah a ji hakuri alaji ba dan ba shi haka ba ba shi a ka ba ya yake ba ni ba ba ba don magana za mu yi kamar shi da dana magana ba. Yawwa, abin da nake idan rai ya ba da hankali ba ya mata abin da ke so su gane ka ji magana ji ba kuma kai Allah a hira kuke gare ta babu wani abubuwa da ta ta fito mai daɗi kai mata shi wanda yake zai jawo da hankali dan wani ba wani ciwo bane tsabar ciwon soyayya kai ita ne kawo wannan nasu ne to saboda haka kai wani tunani ka ga wai duk abu ce mata na hira ko na wani ban dariya to yawwa to dai dai muka taba yin wata waka to yi eh, mata kaje kayan ta gugu to yawwa haba alai abin da kamar su kenan ba ta kuna hayaniya ba to yi eh, mata musu labarin ki labarin ki labarina Allah ka bani salmatu don hankali na ya ɗan kwanta ka bar zancen makiya shari suke mana salma na yi mafarki kin je madina kin ce kina sona Aida, da macen na santa don Allah da ka aure ni da hankali na ya dan kwanta. an yi abin kunya wallahi alaji kuma zo alaji ya kuma zo a alaji a yau ni malam mudi kuma wa ba zai zauna na'am a alhaji nina da abubuwan yi a ofis to ne saboda haka sai in ci ala ke to yawa ya yi ma ya yi zaman kansa lallani daga yau to salama salama baba an bani salma ai a wuri yayi wallahi alhamdulillah kuma ni ma na gode kai dan gidan nan ne ba ma hijabi ba ko ina kuwa gida na baya da daren yau za a daura aure a yau za a ta shi kenan na gode sarma ta haihuwa daga ciki Allah ne kuma yana son jama'a ke gaba marmuri ana yi alaji baba sai ka taho to ni na nan a gaya baba kawai a alaji to Allah ai ka ka san da ne na san wannan abin da zuwa inda wani abu ne ya faru wannan aka baka kawo ni aka ce ga alaikun jara zan yi sai in magana ba ban ya abin yaro zo gama da gidan ya aiki an kore ni an ji dan ya ta ne saboda ya ne ta ne ko dama in ba Allah ne ya ji zai auren ba dama ya matsayin sai kai aure ta ba na aure yin Allah ne ai ma da mutu wannan al'amari hakika ni bisa kuskure idan da kuma kuskuren ya fito alaji sai ayi hakuri idan ga komai Allah ya tabbatar da alheri idan gari na ma alaji ta ci mu ubanka sai ka jefa wani a cikin wannan matsayin da nake za ka samu bacin rai ba shakka alhaji wannan gaskiya ne dan ubanka gina ba tare da ubanka muka gina ba sai ka kare shi kuwa da shi kawai alhaji a yi hakuri yadda za ka ji nan haƙi ne mun ya fi yare shi ne dalilin da isa ake ce mun ɗan idan mutanen da ku sun zo domin su da kowa sanar tarihi na yawa eh, abin na azimin hmm. wato kakar ita ta rasu hmm. kakar ta ka kwarai kuwa Allah ji kanta hmm. ai ka ji wakar da nayi maka ko <laughs> baba ta yar mutan faki baba na dan mutan tare a darbin dai ne garin kaka Allah Baba ta ta kiyaye ni babana ya kiyaye ni wai ni kan ni isa yaye babata ta kiyaye ni babana ya kiyaye ni wai ni kan ni isa yaye fata ta kiyaye ni babana ya kiyaye ni wai ni kan ban isa yaye